Matiyu Sura ta goma sha ɗaya Da Yesu ya gama yi wa almajiransa sha biyun nan umarni, sai ya ci gaba daga nan domin ya koyar, ya kuma yi wa'azi a garuruwansu. To, da ya haya ya ji a kurkuku labarin ayyukan almasihu, sai aiki almajiransa su ce masa, Kai ne mai zuwan nan, ko kuwa mu ido ga wani? Yesu ya amsa musu ya ce, ku je ku gaya wa Yahaya abin da kuka ji, da abin da kuka gani. Makafi suna samun gani, guragu suna tafiya, ana tsarkake kutare, kurame suna ji, ana ta da matattu, ana kuma yi wa matalauta bishara. albarka ta tabbata ga wanda baya tuntube sabili da ni. Sun tafi kenan sai Yesu ya fara yi wa taron maganar Yahaya, ya ce, Kallon me kuka je yi a jeji, kyauren da iska take kadawa? To, kallon me kuka fita, wani mai adon alhari ne? Ai, masu adon alhari ne a fada suke. To, don me kuka fita, ku ga wani annabi? I, eh, lalle kuwa, har ya fi annabi nesa. Wannan shi ne wanda labarinsa yake rubuce cewa, Gashi, na aiko manzona ya riga ku gaba, wanda zai shirya maka hanya gabanninka. Hakika ina gaya muku. a cikin duk waɗanda mata suka haifa, ba wanda ya bayyana da ya fi haya mai baftisma girma, du da haka, wanda ya fi ƙanƙanta a mulkin sama ya fi shi. Tun daga zamanin ya haya mai baftisma har ya zuwa yanzu, mulkin sama yana shan kutse, masu kutsawa kuwa sukan riske shi, domin dukkan annabawa da attaura sun yi annabci har ya zuwa kan ya haya. In kuma za ku karɓa. shi ne iliya da dama zai zo don mai kunnin ji ya ji to da me zan kwatanta zamanin nan kamar yara ne da suke zaune a kasuwa suna kiran abokan wasansu suna cewa mun busa muku sarewa ba ku yi rawa ba mun yi makoki ba ku yi kuka ba Ga gashi yahaya ya zo ya ƙi ciye-ciye da shaye-shaye sai suka ce ai yana da iska ga ɗan mutum ya zo yana ci yana sha sai suka ce ga mai haɗama mashaye abokin masu karɓar haraji da masu zunubi duk da haka hikimar Allah ta aikinta ne ake tabbatar da gaskiyarta sai ya fara tsauta garuruwan da ya yi yawancin ayyukansa na al'ajibi a cikinsu don ba su tuba ba kaitonki korasinu kaitonki bai tasda da mu'ujizan da aka yi a cikinku su aka yi a tayar da sidon da tuni sun tuba suna sanye da tsumma suna hurwa da toka amma ina gaya muku a ranar shari'a za a fi haƙurcewa tayar da sidon a kanku ke kuma kafar kafarnahum ɗaukaka ki sama za a yi a'a ƙasƙantar da ke za a yi har hadis da mu'ujizan da aka yi a cikinki su aka yi a saduma da ta wanzu har ya zuwa yau amma ina gaya muku a ranar shari'a za a fi haƙurcewa saduma a kanki. A wannan lokaci sai Yesu ya ce, Na gode maka ya Uba, Ubangijin sama da ƙasa, domin ka ɓoye waɗannan al'amura ga masu hikima da masu basira, ka kuma bayyana su ga jahilai. Hakika na gode maka ya Uba, domin wannan shi ne nufinka na alheri. Kowane abu Ubana ne ya mallaka mini. ba ko wanda ya san ɗan sai dai uban, ba kuma wanda ya san uban sai dai ɗan, da kuma wanda ɗan ya so ya bayyanawa. Ku zo gare ni dukkanku masu wahala masu fama da kaya, ni kuwa zan huttashe ku, ku shiga bautata, ku kuma koya a gare ni, domin ni mai tawali'u ne marar girman kai, za ku kuwa sami kwanciyar rai, domin bautata sassauka ce, kayana kuma marar nauyi ne.